This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a ko da kodayaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake damu muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji hukumar zaɓe ta Saini ta yi bikin raba katunan zaɓe a jamhuriyar nijar za ku ji bayan matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na daina sayar da dala amurka ga 'yan canji ya shafi 'yan kasuwa muna ɗauke da rahoton haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar kamaru kada kuma a manta layin wayar mu a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki ta jama'a assalamu alaikum mutane a yankin washington dc babban birnin amurka na ta daukan matakan tunkara wata guguwar dusar kankara wacce ta fara zuba yanzu haka ana sa ran guguwar za ta nausa zuwa gabar tekun gabashin kasar yayin da ake hasashen zubar dusar kankarar zai kai hannun da ranar lahadi tun da farko magajiyar garin washington dc ta ayyana dokar ta ɓaci inda aka rufe makarantu a cewar magajiyar wannan yanayi ka iya yin barazana ga rayuwar mutane ya kuma kamata mutane su ɗauki yanayin a matsayin haka tunda misalin karfe 12 na rana aka fara rufe ma'aikatan gwamnati inda ake kuma shirin rufe hanyoyin sufurin jiragen ƙasa da na bas-bas an soke akalla zirga-zirgar jiragen sama fiye da dubu hudu yayin da ake tunanin za a iya samun katsewar wutar lantarki an kuma gargaɗi mutane da su tanadi abinci da sauran muhimman ababen rayuwa shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya kai ziyara asibitin dakarun kasar inda ya jajinta musu kan harin da ya kashe dakarun kasar ya kuma jikkata wasu da kuma waɗanda suka ɓata lokaci da mayakan alshabab suka kai hari a sansanonin da ke al'adi a somalia kenyatta ya ce za su karrama dakarun da suka mutu duk da cewa ya san ba za su iya biyan su irin sadaukar da kansu da suka yi ba da yawa daga cikin iyalan waɗanda harin ya ritsa da su sun jima suna jiran wani bayani game da 'yan uwansu yayin da gwamnatin bata fitar da wani bayani kan waɗanda aka kashe ba da waɗanda ba a san inda suke ba ƙungiyar ta alshabab ta yi ikirarin kashe akalla dakarun na kenya har guda ɗari a wannan hari adadin har yanzu ba a tantance ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a tunisia an saka dokar hana fita a duk faɗin ƙasar bayan kwanaki hudu da aka kwashe ana zanga-zanga da a rangama da jami'an tsaro buran da ba taba ganin irin sa ba tun bayan na shekarar 2011 da ya haddasa hambar da gwamnatin zain al-abidin ben ali ministan cikin gida ya ce dokar za ta fara aiki ne daga takwas na dare zuwa karfe biyar na safe yana mai cewa an ɗauki wannan mataki ne saboda kare dukiyoyin gwamnati da ta jama'a a farkon yau juma'a aka samu rahotannin wasu arangama da aka yi a wurare da dama ciki da tsakiyar garuruwan sidi buzid da kasirin akalla mutane goma sha shida aka cafke a tunis babban birnin kasar bayan barkewar wannan zanga-zanga rahotanni sun ce an kai hare-hare guda uku akan ofishin wato 'yan sanda cikin sau'i 24 inda aka jikkata jami'an tsaro da dama 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar zanga-zangar dai ta barke ne a makon da ya gabata bayan da wani matashi ya rasa aikinsa na gwamnati ya hau icen wutar lantarki ya kashe kansa jami'an tsaron gabar tekun kasar girka sun ce an tsamo a akalla gawawwaki goma sha biyar bayan wasu haɗuran da suka auku a wasu kwale-kwale a gefen tsibirin girka a yau juma'a lamarin ya auku ne yayin da ake ci gaba da samun kurara bakin haure da ke tafiya cikin mummunan yanayin sanyi domin kaiwa ga nahiyar turai yanzu haka an kama kaddamar da wani binciken sauran bakin hauren da suka bata a hadarin. Jami'an sun ce akalla mutane 41 sun samu kaiwa ga gabar tekun bayan da kwale-kwalensu ya nutse a yankin Farmakonisi da ke gabashin ajin inda daga bayan nan ma aka tsamo garawakin mutane bakwai. a wani haɗari na daban kuma mutane 26 sun samu kubuta bayan da kwale-kwalensu ya nutse a tsibirin kalolimso inda nan ma aka tsamo garawaki na mutane takwas Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. a ƙoƙarin da ake na tsara zaɓuɓɓukan da za a yi na wannan shekara a jamhuriyar Nijar hukumar zaɓe ta saini, ta ƙaddamar da bikin fara raba katunan zaɓen A hukumance an kaddamar da bikin ayyukan raba katocin zaɓe na 21 ga watan Fabrairun 2016 a nan maraɗar jagorancin hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini inda Malam Ibrahim Salisu mamba a Sini ɗin ya kama na ƙarin haske. Eh, kawai da kuka sani ni a cikin kundinta na zaɓe tasa a yau wata guda saura zaɓe ya ci a ce duk ɗan nijar inda yake a ce ya samu katin ta zaɓe kiyasi na ƙarshe mara tana da wajen miliyan da ɗari hudu da arba'in da wani abu kenan adadin mai zaɓe adadin kati saboda ana so ne zamanto an shi a cikin lumana a cikin horantawa rai kenan kowa iya ciki kowa da hannunsa da idanunsa a cikin wannan rabon kati a ba kowa hakkin shi mai hakkin shi duk mai kati a samu a bashi wannan kwamiti na raba katin zaɓe ya shafi kowa da kowa ya sa jin ta bakin mamman liminu di sarki na kungiyar furofulla mpp da ash eh, ni shawara da zan ba kamar eh, kungiyar seni ya zamanto eh, wannan kwamiti wanda ta aza wanda ke raban karta ya zamanto ta sa shi cikin kyaukyawan yanayi yanda za a samu kowane ungunne da aka ce a kai karta ko kuma ƙauyuna ya zamanto wannan mutanen sun yi shi da gaskiya yan siyasa su kuma yan siyasa muna kira gare su duk wanda ya tabbatar da an rubuta al'ummar su to su zabura inda aka ce ana raba kati kowa ya amshi karta din shi cikin kwanciyar hankali cikin lumana tunda mu gaskiya wannan abu na ƙasa so muke aishi zabe cikin lahiya kuma a ƙare shi lahiya mu gwada ma idan duniya ƙasar Nijar da mun ƙasa ce mai son zaman lahiya kuma ga tabbas ya faru babu wani zamboriya da 'yan siyasa za su yi saboda yarjejeniya ce duka tasa 'yan siyasa suka haɗa kansu wuri guda tunda ai bayan kwanan bayan an yi korafi da dama wanda ya kamata a ce an gyara kurakurai kuma an yi zama na musamman shi ma wannan kurakurai duka an gyara su da ya jagoranci wannan biki gwamnan jiya malam audu mamman ya jaddada kiran shi ga kwamitin raba wannan katoci ya zuwa al'umma karɓar katocin domin tabbatar da kishin ƙasa cikin watan nan ɗaya ya kamata ya samu rana ɗaya da zai hutuwa ya zo ya karɓi kartar shi ran zaɓe ba ba da kartar bai ka ci ga waɗannan su kuma waɗanda Allah ya ba shagorancin wannan aiki muna fatan abin da za su yi kowa ya samu kartinsu kar a ce za a dubi wane ne kowa ne ba opposition ba ta da majority ɗan kasa duka ɗan ƙasa ne kuma inci ne na ɗan ƙasa kenan ko zo a bashi kartin shi shaimani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar wannan haka yake bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na daina sayar da dala amurka ga 'yan canji kuɗin naira ya karye abin da ya shafi 'yan kasuwa masu kaya daga ƙetare wakilin murya amurka babangida jibril ya ji ta bakin wasu 'yan kasuwa. Ƙungiyar masu bin ɗariƙan shi'a na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ce su ma ba za a bar su a baya ba wajen nuna su. A matsayinmu na musulmai ya kamata mu ji tausayin wannan abin da aka aikata saboda an taɓa bani Adam. Bani Adam kuma ba kaman kaza ba ne da za a kashe shi wato yanda aka ga dama. Duk wanda ya kisa da sunan Islama ba shi kaɗai ke taɓa ma Islama yake nuna ma wani fiska wanda mutanen garbi ba za su yarda da wannan fiska ba. Saboda komai ake faru shi su ce musulmai ne suke yi. Ta wannan farnin in mu za mu ce ba abu mai kyau bane na musulunci amma ta wani kotun in za mu ga cewa eh sun yi wannan kisa amma mu yana dan kuma ba mu karfi mu nuna mutane cewa shi da suke ce ba aljini ba haka akwai ta tana nan a saudiya kuma akwai ta tana nan ko ta ina a fallin duniya shi akan ba aljinin yaƙi bane kuma haka mu ma a nan kamaru ba shi an yaƙi muke ba ko koma bayan hakan ga fadan masarautar kasar Saudiya na yadda aka yankewa babban malamin su na 'yan shi'a hukuncin kisa har ma da yanda dakarun tsaron kasar tarayyar Najeriya suka yi amfani da karfin tuwo wanda ya wuce kima suka kashe ɗaruruwan bil'adama na 'yan uwa musulmai har ma da kama shugabansu da ma rusa musu wajen addinin su da ma rusa gidan shugaban nasu kan haka ne na hira da shugaban limamin 'yan shi'a na kasar ta jamhuriyar kamaru ga irin yadda hirar mu ta kaya abin da ya wuce a saudiya da abin da ya wuce a najeriya muna gani kaman gwamnati shi wani abu daban yake so kamar suna bukatan ma cewa 'yan shi'a abin da aka yi musu nan su haɓaka su fito su ce ba su yadda ya zama wani abu to 'yan shi'a kuma mutane ne masu hankali saboda imam ali ya karantar da mu inda ake tafiyar da irin mutane haka a duba a bincika a yi shari'a abin da ya wuce a najeriya nan a tabbatar da masu gaskiya da wanda ba su da gaskiya shi ma shek malam awwal shehu a matsayinsa na kakakin kungiyan izala na kasar ta jamhuriyar kamaru ya mini karin bayani kan yanda irin kungiyan yan shi'a suke ganin cewa ai musu shiga hanci da dukunkune ga irin yanda hirin namu ta kaya aƙidan shi'a aƙida ce ba na allah annabi ba kai da takaice da kura aƙida ce ɓatacciya saboda haka idan ka ga saudiya sun ɗauki wannan mataki ai ba yau nan ba sun juma suna wannan abun suka ce duk wata masarauta a duniya ta wahabiyawa za su ruta ta za su rushe su tabbatar su rusa masarauta in ma za a yi zaɓe na yi zaɓe to kaji to saboda haka su da masarautar saudiya suke kokowa ko da yake manyan kasashen duniya da suka ci gaba su ma suna kafa kafa da mutunta 'yancin bil'adama ko daukan doka a hannunsu sai dai abin da shari'a ya wanzar muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru eh, To madalla da fatan jama'a za a yi mana afuwa wannan rahoto ne na um, Muhammad, Awal Garba da ya haɗo mana daga Kamaru. Yau rana ce da za mu buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mana duk ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. hausa da yarba da ibo a nigeria nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Najeriya, uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Taraba wane ne akan layi? suna na Hamza Doro daga garin Bantade. Hamza Doro to menene a zuciya ka aiko menene gudun mawaka? Ra'ayi na gaskiya a ra'ayi nan na sun ba da ra'ayi na kan magana. Malam kana tare da mu? Malam Hamza kana tare da mu to ina ji din mun rasa Malam Hamza amma bari mu je Maiduguri wane ne akan layi daga Maiduguri? A Maiduguri ma Malam Hamza Isa ne. Malam Hamza muna sauraron ka menene a zuciyanka a yau? Ah, ko da yake ji bayanin da ku yau ne Allah ya samu ka haɗa da su a duk ranar juma'a muna buɗe wai ma buɗe take ku kira ku bayyana da abubuwan da suke ci muku tuwa ƙwarya a zukatan ku to ba ne ji ka san mu dai mutanen mai dubu ne na'am ina jin ka mu dai muna mutanen mutanen mai dubu ne mun dai muna shan wahala kuma yanzu dai alhamdulillah muna ce Allah godiya Allah ƙara ka mana sauki wato kun ga wani ci gaba ne a yanzu haka ko kuma har yanzu ana shan wahala eh alhamdulillah mun samu ci gaba dan da yuwar eh, karfe ɗaya biyu ma na safe muna cikin gida muna cikin ɗaki. Haka. Yawa muna sauraron ka. Eh, eh to yanzu dai alhamdulillah muka iya dan kekkewa mu samu abinci har bakwai takwas. saboda haka muna yi Allah godiya kuma Allah Ubangiji ya kara cishe mu kuma muna tare da ku biyu Ubangiji Allah ba mu kokari kuma kuma Allah ya ja kwanan yin abubuwa da sauransu. to madalla mun gode kwarai da gaske bar mu garzaya yobe wane ne akan layi daga yobe malam abdullahi muna sauraron ka menene ra'ayinka ni ra'ayina muna jin ka ɗan to malam ɗan ka shir

to haka ne to da fatan wanda zai yake da nauyin wannan yaji bari mu je adamawa wane ne akan layi adamawa sale famfal ne daga adamawa to malam sale menene ra'ayinka a yau to ni ra'ayina gaskiya mun ga canji ta sama buhari amma mun gwamnan mu gaskiya mu muna da damuwa especially mu malamai hakkokinmu ba a biya mu ba sannan kullum sai dai a shiga gidan rediyo a ce wai an biya malamai hakkokinsu an yi waye-waye ana ta gode. Wato kai tun yaushe rabanka da a biya ka albashi? Albashi wata biyu yanzu ba a biya mu ba. Kai haƙin kanka ba a biya ka albashi ba wata biyu. Wata biyu. To me suka ce maka dalilin da yasa ba a biya albashin ba? Shugaban. Wallahi kai ka ba tun da aka karbi bil out nan mu ba a biya mu albashi ba ba a biya mu mu na libgiran ba shekara uku har yanzu amma an biya post primary amma primary teachers har yanzu ba wanda aka biya to da fatan masu haƙi akan wannan lamari za su bincike hakan bari mu je taraba wane ne akan layi sunana ibrahim muhammad mala ibrahim menene ra'ayinka ra'ayina don Allah mutane da suke wa shugaban ƙasa sauri akan abubuwan da yake da Allah su haƙuri su bar su tashi da addu'a. Wato kamar lamarin da ake ciki kowa ya san yadda ƙasar nan take da amma yanzu zaki an fara samun sauki kuma mutane suna kuka kaza bai yi kaza ba kaza bai yi kaza ba don Allah su taya shi da addu'a su yi To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Lagos wane ne akan layi? wane ne a Jos? Muna saurari wane ne daga Jos? Usman ne, Usman ne daga kukur mai siyan karafuna daga kukur bakin kasar da kukur. To, Malam Usman mene ne ra'ayinka? Ra'ayina ne shi ne, ina so in gawa General Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya. Hello, kana ji? Eh, muna jinka, muna sauraron ka. Yawa, wani yawwa wannan ayyukan da yake muna wannan ƙasa tamu game da wannan azzaluman mutane da suke bin hakkokin mutane suka ɗiba suka tattara suka rike da a Su ina so muhammadu buhari don allah ya ƙara sa ido a kansu saboda sun jefa ƙasar ma cikin masifa da yanzu alhamdulillah allah ya ba mu shugaban ƙasa mai adalci mai mutunci mai sanin ya kamata To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka barin mu je Adamawa wanne ne akan layi? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Dauda ne daga Hausa Rimin suka jihar Adamawa Najeriya. Yawa to menene ra'ayinka a yau? Allah ra'ayi na kan gwamnan mu na jihar Adamawa nan. To menene ra'ayinka akan game da gwamnan? Wannan gwamnan gaskiya a samu shugaban kasa ya magana a kansa musan ba musan ayyukansa yake tafiya wato ayyuka ne baya muku a jihar kenan kowa yana fama da wahala talakawa ma'aikatan waye duka baya mana aiki To to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je fatas kuma wane ne akan layi wane ne daga fataskum to ina jin dai mun rasa na fataskum amma jama'a kada a manta dai layukan wayar a buɗe suke yau ranar juma'a ce da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wato yau babu wani takamaiman maudu'i da muke magana aka ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da abubuwan da suke cikin zukatanku bari mu garzaya zaria wane ne akan layi a zaria sunana umar baba daga zaria umar baba menene ra'ayinka a yau ra'ayina game da harkar bahari da ake ciki a najeriya wace harka kenan da man da ake yi mutanen da suka ci kudin gwamnati kamar irin su duk inda da ake nema wanda ya haddabi kudin mutanen najeriya ya kuma gudu to baka ganin yanzu ana ta bincike ana ta gudanar da ayyukan babu abin da aka fara tukunna ta yi fara tun da ana duk na dawa da kuɗi shi ne na shi da gudu haka to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je na jawane ne akan layi Nura ya tsawa ni da samfar jihar nija. Malam Nura ɗan kashe rediyon ka sai mu fajin ka mi magana. Ah. Na kashe. Yawwa na fi jinka yanzu to menene ra'ayinka a yau? ra'ayina shine akan gonan muna ne jabu lolo har yanzu shi ko magana bai ko a gidan rediyo ba ka jin motsin shi ga duk gononi suka yi to su yi bayani amma shi ba ka jin bayanin shi ko kadan to me yasa baya fitowa ya bayani so sa abin da ya saba kun bai sa cika bayani ko akan talaka ga jama'a na korafi akan bai ga aikin komai ba to wannan kira na biyu kenan da muka samu akan wannan gwamna bari mu je fataskum wane ne akan layi malam kana jin mu rediyon ka a kunna take ne ah, na kashe to muna jinka ka. muna jinka mene magana da isa ne da gamsula ne to malam isa menene ra'ayinka a yau Hello? Yawwa muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? Yawwa. Ni ra'ayina a yau a akan maganan ma'aikatan kananan hukuma ne na fasikin da nan gere da su kawai suna da wata hudu ba albashi wasu suna musu kawo domin rashin lafiya. Kana nufin gaba ɗaya kananan hukuma ba ba. Malam kana tare da mu Malam Isa? Hello? To bari mu je Chad wane ne a kan layi? Abdullahi Usman ne. Mala Abdullahi. Da Allah shugaba Buhari a karya darajar naira da aka yi a Najeriya wannan mu da muna amfani tsakanin naira da France gaskiya muna samun matsala sosai a wajen yin kasuwanci. Wato kana nufin cewar da hannun shi a wannan harkan da Allah ya sauri ya tattauna darajar naira nan ya farfado wallahi. wato kana nufin cewa yana shafan kasuwancin ku da najeriya duk da yake ba a najeriya kuke a chadi wannan eh sosai kuwa saboda muna boda muna amfani muna muna yi muna amfani da kudin najeriya da na chadi din amma kuma yanzu naira gaskiya bai da daraja kwata-kwata idan duk abin da ka sayar da shi a naira kam ka fadi sai dai an kama faransai kuma faransai da muke amfani da shi ma wajen naira dubu biyu da dari uku tukuna za ka samu haka ne to madalla mun gode kwarai da gaske bar mu je benin wane ne akan layi ibrahim ne daga malabil bene malam ibrahim menene a zuciyanka today da a zuciya ta wato game da yanayin masu sace nan na da ake bincike to menene a su. muna sauraron ka abin da bukata ta duk wanda an ka cimmawa da laifi a mai hukunci daidai da da aikata haka ne to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kuma da ɗaukan wayar ka muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyinmu a yau sai kuma ranar talata za mu bude buɗe mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku madalla mun gode. To Madalla, har yanzu dai muna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. bari na fara da wasa kan kankara inda a yau juma'an nan 'yan faransa suka taka rawar gani a wasan cin kofin duniya na wasa kan kankaran inda su uku a jere da suka zo na ɗaya na biyu da na uku duka 'yan faransa ne wato alexis pintirol da victor mufat jandet da thomas mermilo blondin a gasan da ake yi a kisbuhal faransa dai ba ta taɓa kai wannan matsayin ba yau shekaru 45 a wasannin motsa jiki kasar senegal ta ce har abada ba za ta yadda ta tura papa masata diak ba don a hukunta shi a faransa wannan batu ya fito ne a yau dinnan daga bakin prime minister na kasar senegal din ana zargin shi papa masata diak dan lamin diak da laifin da ya yi a gasan wasan motsa jiki da aka yi a faransa na duniya inda ya rufe idonsa kan ɗaukan ƙwayoyin ƙara kuzari da 'yan ƙasar rasha suka yi bayan ya karɓi cin hanci a tseren motoci a ranar litinin da talata masu zuwa kamfanin pirelli za ta yi gwajin tayoyinta kan hanyar paul ricard cikin yankin var hanya kenan ga masu ƙira tayoyi na italiya da su gwada ƙarfin tayoyinsu a wasan kwallon kafa liga europa a wasan kusa da ƙarshe paris saint germain da toulouse suna nan suna wasa tun karfe tara da minti biyar na daren nan wato a yanzu haka kwararren dan wasan lorient benjamin mukanjo zai buga kwallo a yayin da club ɗinsa za ta je ta kara da nice shi mukanjo bai buga kwallo ba tun da muka shiga sabuwar shekara wato 2016 saboda raunin da ya ji a cinya a gobe asabar ne jaridar lekin magazine za ta buga sunayen gwarzayen 'yan wasa da 'yan faransa suka fi so a bisa binciken da institute tns sofres ta yi daga ranar 26 zuwa 30 ga watan nuwamba na shekara 2015 kusa da mutane mutane ɗaiɗai har dubu da bakwai floran madudu ne kan gaba da ɗigo talatin da bakwai da daƙiƙoƙi hudu cikin ɗari yana biye cikcik da tony parkin mai shi ma talatin da bakwai amma da daƙiƙoƙi uku na ukunsu shine teddy rina mai ɗigo talatin cikin ɗari mamadu danda sashen asalamu da amurka a jamhuriyar kamaru yanzu kuma za mu koma ga mahmud ya bamu labaran amma wannan karan a takaice. masar na san kana ta hanzari ka garzaya zuwa gida saboda yanayin da muka tsinci kanmu a ciki yau na zubar dusan gangara wannan haka ne mahmud to mutane a yankin washington dc da kewaye babban birnin amurka na ta ɗaukan matakan tinkarar guguwar dusar kankara wacce ta fara zuba a yanzu haka ana sa ran guguwar za ta nausa zuwa gabar tekun gabashin ƙasar yayin da ake hasashen zubar dusan kankara zai kai hannan da zuwa ranar lahadi tun da farko magajiyar garin washington ta ayyana dokar ta ɓaci inda aka rufe makarantu a cewar ta wannan yanayi ka iya yin barazana ga rayuwar mutane ya kuma kama wato ya kuma kamata a ɗauki yanayin a matsayin hakan tun da misalin karfe 12 na rana aka rufe ma'aikatan gwamnati inda ake kuma shirin rufe hanyoyin sufurin jiragen kasa na wato da na bas bas nan ba da jimawa ba da takaitattun labaran muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani gabatar da shirin da kuma des wanda ya haɗa mana shirin da ma injiniyan mu malam suleiman nisar fil hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.